Barkanmu da warhaka masu sauraro. da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya yau ina son yi magana ne akan illar haske mai cutarwa ga mace mai ciki sanin kanku ne cewa mace mai ciki tana zuwa awu yayin da take da ciki hakan yake taimakawa likitoci wajen gano lafiyar yaro shekarun yaron da kuma yanayin kwanciyar shi magana a nan shine ana iya samun illa ko cutarwa wanda za a buƙaci ɗaukan hoto a yayin da likitanki ko radiographer da zai miki wannan hoton zai tambaye ko kina da ciki akwai mata musamman amare saboda kunya abinka da dan fari su ki faɗa hakan kuskure ne babba idan kina da ciki ko wata naka na da ciki musamman wata uku na farkon cikin kada ki bari ki zo wajen x-ray saboda hakan zai illatar da ɗan cikinki don a lokacin halitta shi ke farawa idan wannan haske mai cutarwa ya taɓa ƙwayoyin halittar yaron zai cutar da su yayin da in an haifi yaron zai fito ba da cikakken halitta ba idan ya yi yawa yana kaiwa ga mutuwar ɗa a nan na zo ƙarshen wannan zango ni ce taku a kullum suwai ba abdulrashid ku ci gaba da biyo ni ku yi sharin ma 'yan uwa da abokan arziki sai mun haɗu a mako mai zuwa na gode